وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يقول توتو ikikin bai karatu tuwo ayar tabaci inan na tafi guba tafi baci ciyan ya tsaye ramadan hijira na bisa alisalam da ya fi hutu da kogai turudin yana suratu da ayatu ta cina ya na su ga wala ina a karna a nuhumul azab بسم الله لعنهم وحاق بهم ما كانوا ألا يوم يأتيهم مصروفا أمر وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله تبارك وتعالى قال ولئن أخرنا عنهم العذاب da yi gai ta falada zabaya ya zijo a gaga su ku gaga da mini ya zo bai aya nan shi da na wani alim gaga ya mushiriki ne wala in kunta innakum mab'ufuna min ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin zaga jayo na shi ce da bi kin kiyama yana so su ku mu shi kuti da ni ban wi da yau gaga ya tafalla da baya kima na gano. imani na gaji be fo kiyama yana agwayi na lati ko azaba soko nan agwayi na soko jin azaban amma soko ga tun wajin wani ta falada azaban na ya to na agwayi na wajin azaban na wada da jin azaba uga azaban na fata ila umatin maduda da lokacin doci tukagi bi ma'ana wani lokacin na ga kana wale funna na fata ya da na laye kulun nan so kwa gan wuji kutuwa wani ato a fe gagan ma ya bi su kima kan za ba mutu to ti lada eh gan gan ka ji ma ni bi wuya eh ga ne bi kai ji ma ni be wuya ga azaba be yi daga ko yanzu ko to ke kan azaba mutu ti lada ayo ma ya bi su ki kun go ala so ko ga shi tupe wo we ya yau ma ya ti fana azaba mutu a be ya nan laisa masrufan anhum adda zai kungwa wana adda zai dogwaya kyaluwa wana dole za ba wuce mufanu ga benin ga ciya gan ga wahaka bi ma kanu bi yastazimu e gana afi afi laumi afi lami e gana afi lami ya za ba ga wa biya ki mai kawo kila wuce la biya yona haka bi wuce ga ciya ga ya za ba ya cucu <clears throat> mai jiji bayani gan kalmar ummatan eh, kalmai ummatun min qur'anin wai da ma'anar ka ka ka kai mun da ci lissafi a ga guni mun da ci lissafi a ga gucin lissafi na zake ji na waga cule be a kyace ce da dushi na waga la lissafi na ibe da wata kila wa ga wa gugucu ko kucu a ibe nan ta bane yana zan da ci tuya yana zan da tuya yana zan da tuya yana zan da ci tuya mina amfani na dabo na ga ga ganin yake bayani da jinnu wa lawa gizi be kalma ya larabci yan wa ga ga ga yamma bu kalman na tuba su yo me na ayu yayi na dana ki ba be babu ta kero <clears throat> wale ga mini bayani na jiman jijina wale babon su kwaje amfani be kalma ummatun yi wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ummatun babon na manzi ga gayi wato e junufi biyu lokaci bibaci iri mana su kwalla ma'ana da shin da bai da min suratu yusuf wani وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة kemna umma bi ma babu mana yin lokaci bi lokaci na lokpan a cikin to mu tsoye yi ma wadda karaba da ummatin ana unabbiukum bitawilihi fa absilu umma wa bekanda ci min qur'anu bi ma'ana jama'a jama'atu ale ilaya je na jibe tunce wannan ke misali suratul qasas bana su kuke ta annabi Musa ina walamma warada ma madayana ko wajada alaihi ummatan minan nasi yasku ummatan ba ga fi jama'a وجد عليه أمة من الناس يسكون أي وجد عليه jama'ata minan الناس في غير القرآن iru ciga coci gayi ya suratun nahli mu walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tajtanibu at-taghut mini jama'an dan da su koga wani tutucitu so umma ba ga wala bi ma'anai a aga umma ya da zama min qur'ani bi ma'ana atbawi zani tutu tutuci fina Hmm. irin su ku ga ga wani kulli ummatin rasul min jama'a na je tutuci fina jama'an don da mina abu hajji da tuci ne tufi wani fa idan ja rasuluhun ku ga bayanan bilkisti wa hum la yuzlamu al'umma wani ya zabe ma na zai ni na fi zaye san zeni na kukuye kala da boji wangi wangi je arma ma wafi yasa ya zana kene jina irin ci ga ga su ibrahim bi ma'ana da sunnai ummatu yau inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al mushrikin umma da zakan da ci bi ma'ana addini ko shari'a ko iko ne za an gizi lagos su ti don gaye la jira yi wani ile yiri bayanin ciye mini suratun zukhrufo ba na su kuki ta yi tiye da kafiri ji wani gabal kalu inna wajadna abana ala ummatin ko wa inna ala atharihim mutadun su kuci gawa ka zalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون so bogo umma ku baba na beda suratu zukur ba babon a ga mana ya koyo da addini da shari'a na jama'a ci ke tubo umma ita da jinnan guda da su kwace ga gaga inna hadhi ummatukum ummatan wahida Eh, wa ana rabbukum fa'budu sai bugo ma na ji da wani karkayi na ji man jaja laya umma ya tike mu be da siyakiyan bayani min qur'ani wani su kuda wuya ni da wani gagan ya ji wuyo didi ni da ni ji imani galbe kiyama yana na kanun da ile o to le gan ga azaba na jin kafiri ja alkawli na ele gagan ya min ko wajen ma biya kima kan wuce labiya a mushirikin na zo kafirin na zo azaba na ji halikawali na kí láwọn máa yà bí sùn kí kan gbò kí kan tán kí láwọn ti bí ayán ẹ̀láwọ́ lọ́nà gájí máa nìbò àwọn àbíá kí aláwọ̀ bọ̀. wọ́lá iná lọ́kùnrin Allah ta tabaraka wa ta'ala ji kafiri ji yi waji da tendo cina ji ta bi kafiri ji na ga Allah wai e ji mini ya tsura na ayar na ba wace bayanin na wuce mai kuti shi wala yin arakuna da insan su kuka wuce kuti gani da nubowe da yi mu ga Allah da zawangi gwalomi nga la yegunyewi yi zawanji gwalomi kala ina zakna linsan minna rahma na daga bawo su ko coci coci na ya yi na wula yagululu da zawanji wula wula wudu gwalomi tuma na za'ana minu bai ci na wawo mai ni man na wawo mara man na ramu yoye dukiya ramu yoye mulki ramu yoye ciwo ɗaya eh, wa mu su kwaci bucugo sama da zana miyo? wani man wa raman na ma nukuti ga gani biyu nan mu da yi sun kafo lalle wa ne zama gini le rusu wa fi ba kaunu wa duk da kaunu ba to dai dai ga yi ci da yi ba to da buga na ma tun ta shiga yana waje ke na da wani kafuru ma jungo ka kafirci kafirci ba ba nan rai ga kuma an jungo ku gani makan ya coci dai gina da gubo da nan ebo ya ba nan na wani ma da ta so ko biya ma da kafuru da wani kafuru a fi kama na gibe ni mai so ko a daga ma dan wani kwai da so ko ma da nan da nan ni mai yadda dana ni maki ne ya dazin ta na dana ni mai shi na su kuma wani tawafi ne mata layi na to su wa ya kuma nan amma daga nan wani ga ci wani wuda ci wani wuda yi na biya nan daga nan wani ga yi wani wuda ci wani wuda yi na biya nan kuke nan gama na kan yi ni ma dan burko na ke su kai ji wani ma da wuciya ma gaga su kai ji yi biya ma su kawo ba ɓangare eh, sa ne zai mata da rabbi ko فقدر عليه رزق رزقه فيقول ربي أهانا يعني سبحان الله سبحان سوفي so man shiga inna wula ya wusun kafurun nan ga ya jawabe ya kasa mu so kwa kutiji ya ji bayani ni ɗalibin zawangi ta tubuna amma man shi da zai yi tiyan zawangin nan zaki ci su kwai junifin don kuma man shiga abin insano abin ismul jinsi yau jinsi da wangi bata wa de za ne jinga bodi so kwa na ta ci mumini jo ke ta ci musulmi jo ke na wa ja ta ci kafiri jo ne ko dole dole ga kafiri ne ga amma mai ji da mana ga e ga kafiri ko kafiri na mai ke ga na muayyadu aya ne ga ga ya ta ro ku mu giro be za ki abla ibn abi umayya jina ne za ku ta kafiri jo na ga shi su ko je be godi da jinne amma to mana nazi lobe ya ci ya ti kaya kisu yoyon kafin gwanta na zina a ga al'ummu eh, al'ibratu ko bi umumin lafi labi khususin sababi ya e gogo hukunci aji hukuncin kafin da ya yi dono ke ali na kafin da aji a rubu na dono iza e jayi wani zai yi caba ka wani gara musu kwaya lamarin gaji ba da gozu ne la tubata aji a ga ciwon na maa ni òtí bẹ́sẹ̀ gbàjá ìsìn bíbí àánú tí wọ́n ń ta àyè já àṣà kí sọ̀kọ́ ìgbà ayé lọ́wọ́ bójí lẹ́yìn bójí ààyè lẹ́yìn mùsùlùmí rẹ̀ gbé tuba ta ẹ̀yẹ bàdúrúgbà burúkú tó bá tánà òtí yẹn túnà fẹ́ẹ́lẹ́ gàngán wọ́n àjẹ́ wọ́n àjẹ́ wọ́n àjẹ́ ìfowópamọ́ àti ṣùgbọ́n mímú ẹ̀zà lẹ́yìn àyà méje gbẹ̀gbẹ̀ tó bọ́ náà. suma wakin babu yi da hankali ta ci ji waje wani naira ni ci wani watakila wala wala zo biya na yi na nufin wani suma mudda wata da wa'ayi zanen su kuka ba su ka bu ji tuwa rayu ba ma duka shi ya ji waje ya waje ya gwargwaro a ne na waje gama biya shi da na wani waje fata zo da na fe fedin ga gaga kaburu ji tsuwa ya waje waje amfani wa mu a imanin sanin waje gaga wa shi na tsuwa ya shi na ladun yau na waje na ita ga yi tafa ta gara mai su ko su kwafa a ce kwa ta yi lada sai gogo ita duba waje da jinnan zuwa biya yi mu insha Allah kimayi ba ne tunan ne ko ga ba su kuma ga ke so ire da su ne zuwa ɗayan kan da ya gafi misali ji ya fi ta misali da yi na da zaki samu da binar sabbin wani da ke ta a balewa na a fi rayu wani zaki da jiga a fi ya ina jirfi kuma ya amma na bin jesu ta na suku na watula na nan da cina yanin nan da ya yi ebeci jiga ga fi da ji zagon muci ji da eh, jara ya ji kun kuji dukiya ya ja kun ya kaji ja adda yana kuji jina a ajiyar jini tuwa so kemina so ko gi gyagu ya yi ono so ko a bai kiza ne zuwa in caji bai zane ke gano so ko a gigu ya kemina su insha Allah idan ba kwanu gara so ko kiwo wala inna da'una <coughs> na'am aya nna obe ike elegboji tete ebe na alinsari na sokoji ayayin rubutun anici na nuka sokoki ji gani boji tete na ebe boji oyo wani gun ipi agani bi na sokoki ala bayani boji tete na kutukun ki a wala yin azakna wu su ko fu kuti be ni bon da yin ga la da zawangi gwalomi na ma ayma ba da darra masatu zumana wa fi tuwo e ku fe tuwana wayan ma la don gwalomi na cina na tuwo da ya ji wannan wayan ma la don gwalomi mulki dana zumana tuwo yan don da ake burda bwana otu a ne laikunan nan na ina wasu su kwakwun su kuta yana wujin na ganin ma ga da ba sai ya to ani kai ya fo da dubai tuwa ga bayu talauci wuce ya ji ba ta ga bayu ibani a ko su to wale ga kuje ga gada nan ga yi ga mana su kwa bebe jawabe ka sami nan ga innahu la farihun fakhur a ɗaya eh, da daga gaba wani wacce daga yadda daga gaba wani kiwu zai ba mu amma ba na uziri da nan gaya gagan su gaga inna wu lalla wuji kuti lalla lamari da fife la farihun wujin na ne gaga da da gwa ciwa gabe wani na mu ya da ba mu wa da kuku eh lafiya da bai ba ta da da mutu wani gabe wani na la farihun ya ba tsaba wa ya fofa hu mu ce ji falo wai pepe oke gaza wangi ogo badewa wangi ogo wa? so bojinya za wangi ogo badewa ugo musulmiya boji yo ne zabe so boji e fiti ba to don al insanu na manzi ga kafirin bagani bin wannan ena mana wace alon ga kafire bi biyu na? tanar man da ci ga gwaji yoyo jinsi ya zawangi na? aya ne ya gaggata ba kuma ba ni ne wu ba gagan agwa mumini juwa so gbogbo wa daga kusa ma na gashe ni so yi ji kokari so kuka yi mace da gani bai neman da ce su ruwa da mai jini shugaba wucin gala ya ji fari mu wucin gala bai ya yi gaggabe ya mu kuma ne ne fari na daunin da fufun mutunsa da sewe kule zanu da yabe tibia ebe zanu wajen ga sai zanu gaggana ra'ayi zanu da jira ya sai ra'ayi yawi da ciwo da wani zai gabe fari وعملوا illal ladina sabaru sai za na naji bi hakuri na wani naji istisna wa maji ga istisna wa nayi muttasil ebo be laga to kashi munkati wa maji ga muttasil yau awaza naji kawa daga insani na gaguna illal ladina sabaru sai za ga naji bi na wa a ce lutubu na za mu ebe eh, ya so wa la ya rusa wa la ya kafura wa la ya faruwa wa la ya fakura iza iza kunja yo zani zai mutu guruna yo ulai kana mafiratu za ga gafaran su ko ga ji tabbata wa ajrun kabiru bana da dokku na na wancin wane ga uslubu na qur'ani be be ya bana mun dede be uslubu ya be be suratul asr ne wal asr innal insana ga insana yake jinsi ya zawangi pata لفي خسر khusr في fi وتجي wuci متصل istisna wa الذين daga وعملوا الصالحات amanu wa amina salihat asa wuci ne wagu wagu kadana adami ne khusr ba adami ne ba so ya bako irin wuci kadana banna ba zane ji za a kuriya maka cike kin da imani ga tuguri na zagazi wa layi babbo jina za ji al ya bayan ya ku wa layi na jiya in baka wani gara musu kuma ba ne ga mutu fata ne ne fata ba na alkhairin waje waje waje eh wa da ai kamar ki bara musu kuma kan da ne da ba da su kuma wa da ai fayin ba ai boye ba fo a fe ne su kuma wa da ai ji fariya su kai da tace mu ne na wala allaka tarikum ba'da ma yuha تارك بعض ما يوحى إليك كثيرا يننا دي أبيسي الحديث مع ابن كثير لدي دمني تفسيره ابن لم يسوكو ابن يجوكو لذاكي زاغازي بين الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا أبيس بي حديث ما تزنوا حديث يسوي البخاري sallallahu alaihi wasallam ya gaban wallahi nafsi biyati yanzu kutu da ya ci na rayu muhammadu ta gumbana la da mu'mina harmu ni bayan wa ne ne kwa wala ko ghammu ni bayan ne ne kwa wala nasabu bi boya wala nasabu da batai wala kuzu ko ya bayan hatta shauka unshaquha kawai kai wata wani ne mu wa taba ta fara illa kafara Allah wa anhu biha min qataya fafati su kuma la fi kubaya nuni su ne ku cucu ne a gisin na wa ni wato mimmaci ne ne biya mumini na walawi kyan ne fikin bani mutuwar bayan ifi damuwa ife tán ìfipà tán ní ilé ìjìn méjèèjì bí wọn àṣùkú kó jẹ́ méjèèjì bí wọn mọ̀ ti bu ìyàwó lọ. Ìjọba yìí ń lézi gbọdọ̀ àmú anéze lẹ́yìn kánú ní ọ̀gá kéré bí o ìmọ̀ ìdúgbòrò. Kánú ọ̀gá kéré bí ìmọ̀ ìdúgbòrò tó o. Ìjọba yìí òun yẹn fún faru yoyo ne feji ga laini ya ci harfi da ne zai wato ga gbogbo bai bí biyu zai ne mina hadisai sai bukhari bin muslim ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallahi nafsi bi yadihi bai mu da taba a ma da egwe noyi su kuga dun bayiyo illa kana khairan lahu ya ga zina ji fara face zo goma ba fi alheri ya mumini ibn ya sabatu sarra waye ba fadi mumini fa shakara uce daji kana khairan lahu wa li al khairu gai ba fauta biyahu wa ya sabatu darra umai ga ato egun batan kuga to mu mu ko fa sabara ja kurjo kana khairan lahum gafi al khairu wa laysa dhalika li ahadin ghayru al mu'min ghayru mu'min hukuncin nan da ba zan nan da sai a mu'mini ali ku ba bai mu'mini gine ki eh wale ga ga ene ene ku ba ga mu'mini ki ene ene macine al khairu ene yin mace ne ya cuto mumin ya taba zuwa rayuwa ba ina yi da ya zane shi gai ne gaggan lamarin ne ji faruwa yayi dana ya gai ba fi ne waya kwan bayan a waga yi ji lafiya nan ida ga gaga to ya to mai gane bi mace ne mu eh, ya ga taya mu ya ga jiya mu ya ga dai bai rayuwa ya ba ya ga cuma aji aga wuyi a cana zuri na taba da yi ne ga a tsayi ina aga ne ga ji bai ba ta yi nan suru ne bai na musulmi ne udu na tsoro ba da rin judi a yi tsuwa na baba da yi na atwa a atsu so aga daga ala ya da ya ji kimiyya a cana ji ya ga ile ga ga da babu a ciwa ga gai bila da fitina gwanu ba wa no wuce ne wuce talaka ja wọ́n ta bàtà tètè yafi fi bọ́ à so bàná agájọ tó bá tẹ́lẹ̀ insha allah ni musulmi yìí gá tafi tubu ìgbà wani nasara insha allah wata yana hakan alaina nunjil mu'minin hakan alaina nunjil mu'minin lana ce ga nasu mu'minin aya ne ba yi fala'allaka ta da kuma تارك بعض ما يوحى

ebaki bu an yakunu da na wuzura ne kanzu in na lawa can gwarni da yana ji wa yuya wani in na ya gowa ci haka gani yana ga yi gaga wai sudu in ga bai jin gaga na ji kemuna bani an yakunu da na wuzura ne a da je da miya a gaga da kemi da gaskiya da na kila a cikin arziki tuma arziki biya miya agogo aya na ayoyo tasliya su kuwa ce ma nufin muhammadu cita ke nlamin tuwaye na mucin yana nga da gama da lura jizi don nga da gama lamin tuwaye eh, kafin zaɓi gaga a wuce za gaskiya wani wani za gaskiya gama da ya ji ba wa gane mun da dukiyo da wala wuzira alaihi kanzu kila a ce da ba ziki ya wayo a wuta amma a mana ko kuma kila malaika ga gani duniyayo kuma kuna mai za ce kuma zu da nan bandon wura da nan goyi malaika mutu su mun mun fun daga ya mitu ga ya za gaski wuyo su kuka tuntuto so kuma inna ma anta nabiyu annabi yau da fiya sai dai ewu inda ma an talabi wa fiya sai da na na ya jama'a na nawu uti shirka ne gino nawu ya ci kafirci ne jina alalu ba ma an talabi yau ya goye mu na gan wu na ciwo yau da na kuza wangi ju wannan fiya gabe ya tusa kwai nan su kuka yi suna Allahu ala kulli shay'in wakil so ko wakili ne zan da ke tsanin ne to tiye ne dondo ba dai ga ga alafi zubuna kafire gayi ke amara Allah fa amara Allah ta'ala rasulahu sallallahu wa salamu alayhi wa ila ولا يسدنه ذلك ولا يثنينه an du'a'ihim ila Allah azza wa jalla ana alayhi wa atrafan nahar in da jayan na sokol boye ban da cewa wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun sokol da lallai sokol da kike ke annabi ya bawa la togwa ya bawa la pin eh be ga ne ya gatte da ne bi zai wa bana eh wa annaka so nana karatu ya zanga daga gai ba na bin muhammadu ya wuya nan e ba zo doku doku su kuce ma na bin muhammadu ta banda ce ko kanu ma da hada rasu ya kuma ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'una dhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا kafin da ibi tutiri kitiyin nan wai gije wai dazin omago tutu zo koyo a zagar tutu ko a gije ga wai dazin na tuko laula hun zira ilayhi malaku ki mu lauta ci malaika wa an na fe wazi so egene za de dige getiye na ge jiwazi mbono ukafi bubutu ayeno uma kayeme na tufu woso kono aza ne ziga agagane ya fi aganya na galo mi ana agan ni wode yetu so ko tutu ko kuma yetu za tu na wa so kwa ni na bono tuno am yaquluna iftara قل فأتوا بعشر سور مثله ame kudu naftara kashiruba kafin zai gaga ee amin na take kuma don na kafin zai ga a ga iftara na gaito kacce kura ne na biyu da kundin hutu kula na bigaya

eke yi zaje ya ribe minista ta tuna je gadi iko ta abu ne ya ribe bai cire a yi kuma da yi bai bai lanu laji da bai muhammadu ya a da ba hukunca ya yi min duni lada ne zai gadi bata yi rina su masu ko ne ya bai yi kutu sa da kire lafi da ne da gaskiya na a da yare ya yi ke yi gajje ga yana ne muhammadu ya minista ta tun babu manzila bayani bai yi ne kpa no. Hmm, zane ja da ya kwanci ne ke basan cinye na da zai san bayanu eh, da kuta a yi na zace ba a yi nuna wanda a duk wanda za a yi da zuwa to kuta a yi da yi da dubu ba ki a duba ubai jare da biya a in to a yi kutunci ne ri bai ci na gada da bebe yana ga bebe yi da zai kur'ani na kutunci da bebe yi basacin da zai a bankun caya a ne abe kyaga gawo ga ganyen na abe bayi na aji daidai bayan kurani na sokola ya nabi muhammadu na da yanayi so ma fa Allah wa kun lam yastajibu lakum fa'lamu annama aya ne ci gaba ya gburu na bayani ya igana su kwani da annabi Muhammadu ne ya gana su ne ga kul fatu annabi gaba ya ga fatu ebebe kutuncin kutuncin Qur'ani na yi sura go kawai nan to ga su ce ya annabi ga mu goya ga fa in lam yastajibu agake kayawa na bijana fa in lam yastajibu kayawa ka ya sha ye na migaye ye mumini shi na migaye ga ye ya kafiri ga ji ga be ko to ko ce qur'ani a sura go mi mi bona fa lam yastajibu lakum abe ki ka kafiri ga ji ayaye sha Allah sura go mu ci beya maji ga yastajibu na so ko ga na ma'ana wai ko ma'ana in lam yastajibu ma'ana fa lam yujibu ito kila mchasi mtamza bisini betawu biyo agun bube tin taki ne buka gwala yau e wani na yuji gwaji nan ga yi saji gurme jo amma yi saji mana kya da karin bayani tun gobe ga wa kabon laya ega lalle kayawe ya ja a ci bebe da zai kurani sura guwa min ubowa fa'alamu ya mumini zai wani ga an na ma wanzu daga a ci kurani na ci bi kage sokoto ga ciwo ya wa amma da zane da ran wa gidan nuna sai mutu su kunci eh wale inda da jini da yi don ne suratu kasan so inda na su kudu ya ne nabi gugu ya mumini ja laje ja ya kafiri ji ka bi da je sura buwa min qur'ani wani ga su kula da nabi muhammadu ne gon wucu ga min suratu su so mun ga kulfa tun bi kitabi min indillahi wa da minhu ma attabi' in kuntum sadikin kuka ta fa'in lam yastajibu laka annabi kaya wa jafalam annama yattabi'una awahum wa man adallu mimman ittaba awahu bighayri huda min Allah inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin kaya wa ja to ga yana bayan mana la mutu amma da zana bi kaya kowa ku da na mutu ne bayan muna. ke ba musu kullu bana su kuma Allah ya ba waje tabbata da zamina tibi na kuna so kwa gwaya na mina ga fa al antum muslimun ba ya ga ya je musulmiya fa antum muslimun ya ga je musulmiya wala ya bayan e ba usulubu ya gon istifamu e ga gin amma ya ga gin na manzi ga manu ya amuru fa al antum muslimuna manu yi aslimu ya patute ya je musulmi ngala hmm. istifamu min qur'ani domin jajin goge ma'ana zika ka ka ka ka ko ga ne ne ba ni o ga eh, musulmi ne ga ne musulmi ah, musulmi ah, maida ne aya na wani mai sirri ko yana lagin na abu ne na malhamar wannan sun wada sabu wada zina mawiji sun yana mani shaitanu fajita ne bu da alakun tuk ne bu inda ma yi rubu shaitanu ko a yi wuki a bayan kuma da da wata walba guda a filhamar wani maizir wai su da kuma an zikin layi wa alin sara kyugo falantu muntahun ba ya ga lugba kima nawo ya lugba kada ko istifamu ba ga kiwa lawo a ga amma istifamu ba kiwa lawo amuru ba la antum ya ya ya musulmi ene mamun na gawo ba ga ga istifamu be mini qur'ano ma na ka ka ka imamu kan tafi eti istifamu qur'ano kawai ga istifamu ba nan wani istifamu kaga mini mini ya shi ke tuba shi ne ga kuma ka istifamu a istifamu min qur'ano ma na tawbih ma yo ma be ban ma na takrir ban nafi ban da mamaki ban da ce tahakkum wa tahkir ma be ban ma na sukhra bil istihzawi wa be ban ma na tafkhim ala ya gota ga na gbagbare ban ma be ma na tawi wato tawhidi eh at-tahdid wal wa'id ma'ana alizada sai hala tu musulun da ya mushriki zo da ga na da qur'ani ya no ina da to tawo no eh ya manu ita yo mai ta no ga la sura ko ko e ka je musulmi a to ya je musulmi kitike ya ka challenge ta

nuwajju ilayhim a'malahum fiha iga ya kushe ladda twanzi ne za ka lo na wa fiha da ya mu buci mai ziga ke ya ji ga ne ga na eh ina mala ce ne ga wani su ya na daidai من كان يريد الحياة الدنيا ما نري من يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها mun ce ga a'a ya ga nun zai da ne kana malaya nun zai da ne ya ga ga yula zai da kila mun ga yurido mun ga yurido ya yo nun ga yurido mun ga yurido da ne wala waye da na jari to mun ga to to zai uchibo chibanza ebogo na gbogbo ma na sekuna nga fi nga malaye gboro yi da wa nga nga nu wa fi ya wuya nu ya bu kikina alama ya jazu ne jawabu sharatu son je na da wala ga kana kini giba wele eza ne eza nchukwu eza manju yadda gannanewa ɗan dai ga wa bana ga ga gan ka na wani zai da wani zai da yau wuta kagbo da taki di na ya yi gana sakwai gana na ga yanayi talaka ya lawon ya mai ya da bayani yi kana yuridu hayata duniya sana ga fiyan gai rayuwa ya ga ya famu yo wazinata benin fayin ya ga ya ne famu nan ntú èyí kó yìí lé ohun dánmọ́ta ohun tí kó yìí ohun pọ́sítọ́rọ̀ ohun tí kó ohun tí kó yìí lọ́dọ́ wani láti hàn àgbègbè wáàní dáná tààtí làwọn yóò pátá ohun ní gẹ́rí àgbègbè ohun gángan abó ẹni wọ́n fi ilé ìwà àwọn alóhùn fi ayẹyẹ ìkóṣe lábẹ́ ojú gbogbo ń gá lọ́lẹ́ ìlú ìyà ìgbàgbó omi ní ìṣẹ̀kọ́ ohun fi ara ìkàsọ̀ yìí máa tún kíá àmọ́ kí àti fàárọ̀ الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك زاغزوا Nezi ga yabba yin shiga da biyayen a wasu kwa, bal ta furu na hayatar duniya wani a faru ta hanyar da abuka. Ba ba za gane shiga yabba ko ga yin laisa lahum fil akhirati la jafa kiyama a de gaban da cin kun su kuma illa nar e gaban ni ke ta ga don ga mai yanno eh ale gaba je gaba dito wa habita ma sana wufiya etuguru na ye ga lo pata ijo ti kafiri jabona kafiri amma wai ta gaskiya da na gaje bomana ka ga so da na gaje bomana ga bomana layu kure otu guru no da ya gunu gabe gwagi ya ji wani wugan wuce mai ma na wasu ci na yulo kwata na habita ma sana wufiya ita guru ci kwata na duka da baya ko ba tunu ma ya mado ita na fi a da na gaji batin gani mutum yadda cin yiwari aje ya dabi la ilaha illallah muhammadu rasulullah aya guba banna adaman na zida zaga ita kafin zubo ya daga wani ya kuna aje ya dabi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya nǹkan ńlá ètùkù náà gàgbé ìjọ pátá na sọ̀kọ́gàmù ne àmà lọ́wọ́ fìyà ibe gagba na ya emuguchi ibe kweshina da gagba ya ye tukuru na lo ijono amunga zafa kiyama suku uga walaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ina uga uga fe gagba yawo aga da wuce tana su kwadda ga ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar yi ugwa dan wannan ga kafiri ne ga ebona musulmi ba nun gando tune su ko tuba tana e bo imani mu jibe la ilaha illa allah muhammadur rasulullah no muga je fo kiyama at-takhlid eh la yakunu lahu al-mu'minu la yukhallad mu'mine yude no de janna na so kwace ga gumulaika na jina na zaran fil akhirati illa an-nar adi ga gwamnati sai na elawudo na gaga chabala mari e ku ene yo tachu ene yo ezogo ene yo so afi go fi gegenna ala mari na go muminiya ase ga kafiri je to a ci da mun wace da zabi bayani ya ayan na yau amma mun da ci ga ya ku ba ba na wayin kan ga ATM e musulmi shi musulmi ne zai mai gaggawa na ga musulmi zai e ji musu kuma na ìtùgbòrònága gẹ́gẹ́ yẹn lọ́nà ìtìtìgbò jùgbọ́ alẹ́ jùgbọ́ àjá àgà jùgbọ́ ce ga su kai ga gaba abin nabu zane zai mana zai da bayani da zinne na ajin hujja da hadisi sai musulmi a ga ga da ku kiyama su ku a gabi zane zai je ne yana da ne ji ma lenin minita ji man nan su kwa ga gani biyayi ugaya ne da ya zo na a muka ya fi fi azu ya fi ji sallah ya fi ji sadaka ya fi ji jihadi sumtum wa sallaitum wa tun wa tun. mu karatu ya mafi kwa karatu ji a fi ya ga mun wuce kuli ya ji wuce ji batali wa kwa da zalika ya gwada ala ya kyato ga yi in ga da ya ba za mu ci gaba fakadi kila nga ma gani ta ma wani a karshe hadisi wuce a gan annabi ga inna a wani man tasahara man tasaharu da yi munna zane su ga farko zane su kwala cenin ina catina su kwaila yi guya adana bi ba dai azum cincin sallah yau sadaka yau jihadi ibn dundu amma ji musu kuma a ga yanzu ne farko da su na wuni a ga ga ji su ko ga ga ba mun na bu <clears throat> ke ina yi ga ya mawai ji su su ma ya kwashe da ba ya tuci na luwa ci ga boye ba luwa su ya kwashe ina ja ji ibada jene yin jene so kwa na ya mula ka so ko mu tuke a mula ya mu guci amuga je fa kiyamo da bondo ci da boya sai na aka kompai kini ki bayi munafiki ne ke bebe kafiri so ya bogo na gagan wulaika da zai na nesa ran fula akirati yin nan na rana kompai munafiki takalidi dega wai ti dai na bo wai da bo gbegbe na ebe kibo kafirci ce ko jumo uga na musulunci na tabo uga malawa bi cike kimberi ne ce ji gwali ayo so ebe go hukuncin wa wanda ga kafiri uga mala so kugo wa hadita ma sana mun fiya ina ji kpata ta fi yo na ti ga ibadu yo na wajiya ta na ne lauda na gaga asari ya ji gwali ayo we ta tukuru ya zage jiba ba le tukun mun gaji bata na wa da gobe ce ma fi guba ma fi guba ta su kuma da baya su kwari bi ji ba da da su kwari bi ji ba da yayi mu tukun أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهدا ni ba gumi da yana <clears throat> bayanin da ci da bana manzi lafiyar da mimanci sarayin da ya yi da zuwa gwana a kan masu kogaman kare yunan da hayata duniya wa zinata a cikin mulafilin a malaruna mulafilin a malarun duniya a ga aya ne wadda wadda ga a sakafiri oge eto eto buru lo iye o so koge gagba layi o ne eto buru wuce bai kwashe iye amma ga zafi kiyama wulayi kallabe da nai tsaron fil akhirati illa na eh fa kiyama wa da gaban da ci da sai nan mun jige na ji fahimta da aya ne na da wannan kafin ga tukuru ne ga amfani ki mai ya amal mithqala dharratin khairan yarahu so daga ni mini yau mu ma gabe yona kawai kafin ya wuce tukuru ne a lala da wuce haka kuya ma ma daga yi ga amfani da a ga iri kemin aya na bebe yi na ifa e bayani wani ga ya yi suratun shura da zabe yi mu man kana yuridu harfa da akhirati نزيد له في حرفه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ولنكو ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ngai boye je bon da rutu so kuma ya ga bayin da nan amma ma da wo fil akhirati ko yin nasi to amma man ci ga a ezade mudai kafiru ci je da bila muhammadur rasulullahi ya etuguru nunga lona mujiga eko ko iwa gile wa ya to ijo to wa de ne giwa aga qur'ani ga man kan aga so ko ga idan ne suratul habitat a'malu fi dùnìyà wal akhirah eto ajina lona daga ijo to ku pata gibe ya ciwo ulaika ashabun nar fiha khalidun min ali imran so kuke gagayin alladhina yakfuruna bi nas fabashshirhum bi'adhabin alim jiga ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah habitata amalun fi dunya wal akhirah ona to ije to kuwe to bibi ya chuyo koko ye gaba debwa ebo na aye to ana za no na to tati foundation bo na ide de foundation na bokana eh والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ها أه؟ بأن تشوغان كسراب بكيا yahsabu dhamanu ma hatta idha ja'u lam yakdira ko lam yakdira ko fowajada Allah inda wuku fowafawu so aya ne zai wugwa ba fahimta man ne zo gaga kafin wa gine tuto yanzu kwa ƙurani ma gumi bibi ma ga babuwa wanda da gaban da cewa ma gudu bibi فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا so asai ge le ga qur'ani ya gugu fayin ta yi gai tuke mula mu ke jayo katsa ba hakika na maro qur'ani ya zanni mai da yau wai ga gugu ga da yau wai ga gugu ga ya biya mai ji da zai bayani tiyan bayanin na ya izada gumi numa a yi kan arba da nake wa karin bayani ne ga da adiyawar bayani ma mu shinkiti wani bayani je fi ko amma na tun gaba sun abon na yi ci ne ki nga bayani wa cikon da cina jinin e gaga hukunci ya soko da hukunci ne kan da ci su kwajin layin kan na ci so kye minu ya musulmi ji na ci ya kafiri ji kafiri fi bo afi mo aziki dana mulki dana kafiri fi bo afi azabu wala yaji batan irin dondo eh so ke minu ya musulmi ji na ci ya kafiri ji kiman ji ce gagancin a ga ayayen suratul isra nga ku yi jiba da shi kogo yi cadi jayen da su kai kwabi aya na jinin kurani ga yi minisurat isra'il man ka ne yuridu al'ajinata ajjalna da rufiya ma na sha'u liman nurid zana gaggaga rayuwa ya tim ga ya ba mu yana ya tuburu na zuwa ya lokpa ta na wani lolo ya bo izi oni emi ya bo emu ya duwe izi ona su kuka ajjalna da rufiya ma na sha'u liman nurid ya diebe ga gbe yu nye na ga bai yi ga yu e ga na ya za ga ke bai ga ya na e ga bam ci ya na wani ne yau a e ga yabo wani ne ruba da wani gaggan nun ga man na shawo nan ajanna la wufiya ma na shawo li man nuridu da na aje hasis taksisi yo ya amu yana ganin wafi lai ma ma lan fiya na. benu ga gaba to daga nuti min yana mai yuri ta harsar akhiratu ko mai yuri ta harsar harsar eh, eh, eh, duniya nuti min yana gana ya ba to zi am nuna mai taksis mai zi ci amfani gan bai kai da usulu na bebe ya ga gaga al'amu yu'malu ala al-khas al-mutlaqu yu'malu ala al-muqayyad

so ya bago aya na je gaga ga man kana yuridu eh, eh man kana yuridu hayata dunya wa zinata anu wa fi lay amalan fiyana ke kafiri kan lo tuguru so kwa le ko she la da tuguru cho ga yu ijo na we gaga ga yeti mashi aso ko abe ke un ga le ba un so ko na re kafira tuguru lo un ga be ba un so ko wa ga ba yu tu be ba un ya ma ma la ya gaba yi je wa ma je iri ya mun da yi ga wala ya kallabe na habitata amalu fi dunya wal akhirah to yi to ku ba ta to yi ya ci ko ko ga ba da ba wani bin na yau so ya gogo na aya na gabe wuce wugwa ga kafiri ja de mu wai je te ga gona wai ga ga te na ba su ko ci gan ajina ne gaba na wucin gunga ya nan ajanna da rufiya ma da shawo liman murid aya na ga bibin ce ga ga ga ban do da mai a bana ji ni da musu ko amma da ni Muhammadu ya na hukunci da aljanna da rufiya ma ni sai da bani da ga ku ba su kwa ga malawun la ya ga bauci ya da ga je kwa kwayo fakki a me mu ko tuba afaman afaman كان ala بينة من ربه بس za ga na ga fitatti hujjo daga kwanci bana wa yatlu shahidun minhu eriya ci daga bubo cami tuwuna bayani gaya ne ga buga ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya fi ala min rabbi ta hujja yake wa hujjan qur'ani yana annabi ji ba ta nan gurmi su ko da magani wa lu ga ba ta ne mula ta su ko su ko ga gurmi ni ba mu so ko so fo ko tatti hujjo daga ko su ko be tu janna mai mai dalilin wa ci ko yi wana wa yatlu shahidun minhu eriya ci daga ba basu ko ci kyami to annabi muhammadu a gazi eriya ci na gura malaka ta gurmi ima bayani manuci ho ci da ina so ko ipa e beri a ne nun gayi yende ye bojiya ne bi muhammadu su sallallahu alaihi wasallam aga balarabi eh, zaba zuma eh, al-arab arabiyu zabazu zuma bi ba ne muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yana yaji kun ga ne ga yana e je ga mana eh da nan je ga mana so aga a na anabi wato iberi ne yari yi na damini na kakwacin wuto na waga liwe kabu gana cini mu a gaza gaskiya yi so alata mawaci ko aljazairi wai ga shayi domin minu wuce da misali sirki na daga anabi muhammadu na kasu kwai jirif bai shayi domin wani dalilin da wukin da guba dalilin mafari a daga tatibawo ni alkura daga ko ce cubo dalilin baki ci ci muderiya ci in malaika ko ya gwaji gurin su kula ta wuce da wa gali wezi ni wato ga zaga skin ne wannan dalilin ta ci wa min qabli kitabu musa shi ya littafi shi ya littafi ne ga bayan alkur'ani ne littafi ya nabi musa na littafin wuce imamu wa rahma su kwalita zuci na fi imamu ya ne ta zaman gidi ba kwai goro na wa rahma su kwalita zuci ya taura annabi musa fi lafiya guye mutu su ko ya jama'a annabi musa ji to littafin wuce wa gaskiya laya annabi muhammadu e kwanan da bebe ya ji ka kayan yi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ya ji wuce ji annabi bebe na yahudi na jifi zama wuce wani ade cure na ga annabi na annabi musa jiye na gata da nan ga malaya zake blakin salami shi yadda ba je ga ganda musu da sallam ne yahudi na ji ba annabi ba tun zaman wani ade ku mai tare ji kusu na bai sarai wuce bayan da cewa egwana a taura wa gaskiya annabi muhammadu latu Eh? nkan mana sokoti ko falan ma ja ahun ma'arafu kafaru bi a ne bi pe azo bone yeju pata gumi atawa mo be be na wati dede be na je ya ne wale kujja buta dona na sokulla chaya ne bi mu da ne ko ti gaskiya bun na gambo rubuta wana wale yema fari sokoci hujja jiyoyi alqur'ani aya jiyoyi alqur'ani nye bachi malaika da zumu ba fe riwu ke lalle mutum wi malaika ji ga su kulla sako yayin ba wannan gulu ya ne muhammadu nye ta ci yana ma na bibi be yana waji dede gani be yana fi a taura be ji na yana littafi a taura wuce jima gaskiya a nabi muhammadu latu e ba ya jo be yana fi littafi wuce jin ya gaskiya ba a nabi muhammadu a gatto nana kpata kirki ba mufta da gwayo bana kakin ne ya goya mutu a ga ya gina zo afa mun kana ala bayyanati min rabbi wa yatlu shahidun min wa min qabli kitab musa imam wa rama eh ki ci jo mai ziga al khabar ma'ruf a ah, ban fiya ki takadiri wo ngai kamar laysa la bayyanati min rabbi eh kamar lam kuna ala bayyinatin min rabbi a annabi ne be wujja ne zi pata ne lafi su wa ce goron bu da kirki buyi da gaskiya buyi na ya ga zana laji daidai bai zana wude wujja na zana wude su matun na zana ana so kwai gana dama ma a mu fiya idan e ka fi zan kalyani wadatta ga tagwa tuyoyo wọ́n na kú tí òun ráyé wò yìí so gbogbo na láwùdọ̀ wọn gàgà àdé muhammad wọn àyè lẹ́sẹ̀ tàtù da zẹ̀ dundun ní ké gbọ́n ya dàwa ní òkú mi tù nídìí sọ̀kọ́ àná òkú mi ò géèjì dàwa lọ́nà òun ti ẹ̀kọ́ àná gbọ̀n na àná wọn yà àyè amma da mana zai ke da zai fassara aya na ya ga miri na jibe da na ilan wani ya mumini a yi sarrafa fasirin ga da fi da ba yi gaga miri na jila ya mumini na e ga maga yau ya goro jiba da wani jila miri na aya mumini na yi e ga cito alafifin da kafiri ma miri na jila ya mumini eh ya ci fassara wancan ke ci a gagano afaman kana ala bayyanatin min rabbi in ba mumini na fita tiya hujjo daga kwai coci bona e bona bai imani n'o wajen na wa shi zando otu pa sai so ko sai annabi muhammadu abubuwan ta ti hujjo daga kwai coci kaya alhafiz ibn kafiri da zato ko ba na wa hujja ne gagu da na lagun kai fitro mumini wuna kina etiya imani na bozu beyina fakin waje aka lidini hanifa fitratar layi lati fatarar nasa alaiha la tabdila alhalkin la kullum mauludi a na annabi yi wula da alal fitra na yu ni aw majisa ni yumajjisani e magindan da ma musulmi mumini babu shi ga balu ta aje ya wuce ko la aje misha ko aje majusi ke muna so ya koko eti ya fitira mu ci wana bozu mu mini ti ubo na wanga mu mini na ki ti ubo mba za ga na tati mu ja fitira ubo na wa yatlubu shahidun minhu eh eri ya ci chami tuna eri ya ci ga daga baso ko chami tuna ni eri ya cuta e ba fassara na gonga annabi Muhammadu bi ma'ana bayani ya nabi muhammadu ga yi na mumini la mitu ga nga eriya cin na mitu mumini wadda su mutu mumini ke na mumini ne zina didi wa yau na <clears throat> eh? wa min qabli kitabu musa imama wa rahma shizo yayi ba wuna mumini ta tubu ya alqur'ani dana littafi shidoya anabi musa na ngaye littafi ne da zawangi ji gwalo ko wara mu ga mai littafi ne ya buye ko baje ma annabi musa ji na littafi ne ja shido mu mu'mini wuce na tatali da jinno na nga fike zano mutatiba wo daga kwaso ko bwana oga mu'mini la mu ba be kafiri ka ba ga ga wato wato ga wa bo shido ba tun, fu afa man kana mu'mina kaman kana fasika la yastawun a ji daidai ina ne ga yana da wannan ulaika yu'minuna bi zagana ji ta jin nana a ga ya le ga ba ya ga ale tunanin da ce ba ya laben ya nya de ina so kuga ga gajo na gajo na tsanani ga gajo na gajo na su kuma ci cika ga gashi kuyo na ga kiri an zaga shi aka yi zane shi yi minu na biya ji ma ne ga ƙur'ani na ya ji ne ga waga wasu wani fi na ji ma ne ga ƙur'ani na ba ƙur'ani ga ga na wani wani ga ƙur'ani biyo gwa to wace wata wata wata wata ta yi bayan mummi na ba amma ya furbi yin da azar zendo na gaji kafir cikin da qur'ani ne na min ya kungiya kungiya kungiya na kafir na zai da ka na wani su ko ga fannaru ba wiji ina ga alkawari mu da yi mu da babu na zai ce masdaru ne ina ga alkawari mu da yi fala ta ku fi min ce minu ga fe da mini kele kele ne tilama alqur'ani mu inna wal haqqu min rabbika lalle lamar bai fife qur'ani na wale da dana gaskiyo da gogon cewa ce wa mu walakin na tsira na sira da mun amma ba ko da hangi su la yu'minu da ajimanya ele ga qur'ani mun ga dana ne ga yu ga mun jacha so fa ne da ba mu cewa so go lokacin ka ne ya ja mu ne ga ga jaji dai da mun ga wa ne so ko ba dai ne so ko so ko ya jo ga wa mu ne ga ga ti ci ci na e ko bai mu ra ko bai mu ra daga su kuma tuci da ba gaba su kuma wa za fara wa family biyu wanda da ne ji ba su kwa ci da ba su kuma na aga yi gina da su ta ta jan da gina da jannatin firdausa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة imamu wani ba da kai ne ah, bayani na mai da wani bayi saboda cewa a wajen da su kamar da wani kuma wani